Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin wannan channel na Sub Technology. Kamar kullum suna Ahmad Sabi Yakuf. Darasin namu ne yau za yi magana akan yadda ake cire bypass akan irin wannan wayar wato kenan. Wato wannan sunanta Huawei Y7 frame. Kuna kallon ta ko? Wato abin da yake kanta shine kuma da kuke kallo wannan ita ce wayar ta mu za mu kunna ta kamar haka. Inda za mu kunna ta to ita wayar asalanta an mata wafin na irin na hannu irin a danne wayar nan an mata wafin na hannu to an danne ta ne to kuma shi ta wayar gabaki sai ta kulle sai wannan google account ya haukanta ko da kaji kayi skipping ko da kaji kayi din gabaki ɗaya ka wuce to amma za ka ita wayar gabaki ɗaya ba ta wuce saboda haka za mu yi aiki da unlock tool wajen yin wannan aiki insha Allah zan koya muku da ake cire wannan waya a cikin abin da ya fi kan biyar ba zuwa goma insha Allah saboda haka ba ta bata lokaci ba kamar da kuke kallo yanzu ne ta wayar tamu kun ga misali yanzu ga shi wani hanyoyi zaka bude muka gane cewa shi FIP ne akan nata kenan yanzu misali wani ita ce wayar tamu kuna kallon ta ko to da zaka zo misali ka taba gona ka ce kai next din nan ka taba shi kamar haka to idan ka taba ka ce ta za ta ce kai next ka taba kamar haka za ka ce ta skip kaga misali za ta ce kai the way wannan your factory setting wannan mai post prosecutrix da sauran abubuwa da ya taimaka turanci cewa please verify your identity with your google account please contact to the internet first za ta gaya maka cewa dole sai kawo connection da internet sannan ita wannan za ta wuce da kai ko da waya ta wuce kamar haka an ka duba za ka ga to ko da ka skip ɗinta kaga misali za ta wuce da kai za ta kamar za ta wuce ita wayar ko da ka skip ɗinta kamar haka misali ka taɓa kamar skip kamar haka to za ta ce da kai no thanks nan kai haka misali za ka kamar ita wayar ta za ta ce da kai wannan ta wuce gaba ki daya misali to kaga yankon ta wuce da kai ka ta firi to ita wayar sai ta sake dawa fa kun gani ko maimakon a ce ita wayar ta wuce da mu gabaki daya to sai ta kuma dawa firi ko kuma a ce ko da a ce wannan ka dai wuce da ta gabaki daya to ita wayar maimakon a ce ta wuce sai ta da kai farko to wannan matsala ce da take yawan da masu flashing wacce ba su san hanyoyin da ake bi domin a gyara wannan waya to insha Allah zan taimaka muku a cikin wannan bidiyon na da ake wannan aiki da Olocto kenan saboda haka da Allah ya so da wannan shine farkon ga sai Allah ku tabbata ba sai da Allah ya so kana alama subscribe sannan kana alama karawa ka kama all tana za ta da abin kwaɗawa za a dinga sayar da kai idan kana cin cewa ina mu lalaka kalibi da kana na alamar like dan alamar like za ta sa da idan da mutane saboda haka na gode Allah ya saka a kari mu je za ta cin bidiyon namu kai tsaye kamar da cin bidiyon namu kai tsaye zan ba da sanarwa wannan bidiyo zai fita a cikin youtube channel mu da kuma telegram namu na vip saboda haka akwai irin bidiyo da muke ke babbu waɗanda wannan ya ɗan shafi irin waɗannan to amma kuma bai barna da za a ce kamfani to za su hana saka shi ba saboda haka duk wanda ke son bidiyoyi full da za a ce wannan za a yi su ba tare da a yanke komai ba da sauransu wannan ba abin da muka yanke full na bidiyon ko a ina zai zo full saboda akwai irin ayyukan da ba sa zuwa a YouTube sai dai a Telegram saboda haka duk wanda yake son rijista sai ya magana da mu insha Allah saboda haka wannan bidiyon za a fitar da shi a Telegram da YouTube ne saboda haka za mu yi cikin bidiyon namu yanzu kai tsaye insha Allah kamar yadda kuke kallo wannan ita ce walaktul ɗin kuna kallo za ku ga akwai gidaje da yawa a cikinta za ku ga akwai wani guda da ka hawaii ɗin suka taɓa shi kamar haka ba su ka taɓa kan ma za ta baka shafin kamar haka kuna kallo ko to akwai wani guda da zo daga nan gefe ga an ce da kai daga nan za ka ga an ce da kai sat ɗin kana kallo sai ka ɗan jira ta domin taimaka list ɗin su haka yanzu misali yanzu nan su ne hawaii hawaii ɗin kamar haka sai ka zo wani sai ka taɓa sai ka rubuta y 7 misali ka ka rubuta za ta za ta baka su da yawa wa seven waya da sauransu duk gasu nan kala kala kuna kallon su ko gashi waya seven play wannan play seven gashi waya seven prime waya seven pro 2018 waya da sauransu gashi nan to ta mu da su waya seven prime din kuna kallon ta waya seven prime shine sunan waya mu sai mu sai mu taba ta kamar haka ba su mun taba ta to za ku ga anan gefe test prime bai hau ba ko da ka ta ka ba zai hawa shi ka je wannan suna kula maka wannan aikin da zaka dora test point saboda ka zan kula maka yadda zaka dora test point domin ka zo ka aikin yanzu insha Allah kamar yadda muke kallo gashi wannan ita ce wayar tamu kun gani yanzu mun gama kashe ta mun je mun bude wallof tool to ina so ku sani idan ka saka mata eh, wannan kace zaka mata aiki to in ka saka ta kai tsaye haka kun gani ko to sai ta caji saboda kaga misali yanzu gashi mun saka wannan ta kama caji to ko da a ce mun cire misali kun san wannan wata kwarkwam din sai ka dane mata madannin sama da madannin ƙasa na ƙaro sun take hakan kwamfuta to ko da wannan ka samu ka dane su kama haka idan ka saka haka a jikin wannan jikin kwamfutar to sai da cajin da still ba ta hau kan kwamfuta ba kuma sai ta ce da kai wannan recovery mode ko ta shiga daga cikin fast boot ko wani abu kamar haka to yana so ka sani dole wannan aikin da za ka yi shi sai ka yi wa wannan test point sannan za ta yi dole sai kamar test point sannan za ta yi saboda haka zan je in koya muku inda ake test point kun gani ko kun ga misali yanzu sai da su kai wannan install of date kun gani da aka mata wannan abu to dole sai ka mata aikin test point sannan za ta wuce saboda haka zan koya muku inda ake test point din sai mu zama su gaba da aikin namu insha Allah to kamar yadda kuke kallo yanzu wannan shine injin wayar ta kuna kallon sa shi mun bude shi to ina so ku sani abin da ake nufi test point a jikin wannan wayar shine za ku ga akwai wannan shine injin wayar kenan to sunan wannan wayar shine Huawei Y7 Prime ko kuma a ce wannan Hono Y7 Prime saboda wasu suna cewa ita hono suna cewa ita hawai za ku ga suna tana zuwa da suna mabambanta saboda haka wannan sune test point ɗinta da wannan hanyar da wannan su ne test point ɗinta saboda haka idan za ka yi wannan web flashin waɗannan hanyoyin guda biyu su ake haɗewa domin a yi mata flashin saboda haka yana so ga sani sai ka tsaya ka nutsu wajen haɗe wannan hanyoyi saboda idan baka kwaranta wajen haɗe su ba za ta iya an hannunka yana rawa ka zo ka fara wannan ka tashi fara haɗewar sannan kuma ka zo ka motsa wayar a ce ta goce shi wannan test point din bai hau ba saboda ka zama wajibi gare ka da lokacin da ka aikin test point ka tsaya ka nutsu sosai saboda in dai waya ta rawa to ba za ta hau kwamfuta ba sannan kuma kafin ka wannan aiki ka tabbatar da cewa ita wayar taka charging port ɗinta yana aiki cewa idan ka tashi ka wannan aikin ka tabbatar da cewa wannan charging port ɗinta yana aiki wato shi ginin charging nata kenan tunda za ce ka fara gwata a kwamfuta tana USB kafin ka fara wannan aiki abin da aka anan gurin shine wannan ita ce wayar taka kana kallon ta kamar da kuke kallon ta gashi za ku ga na ajiye ta misali kun gane ita shawarar tamu to idan za ka yi aiki na test point yana so ga sani ka samu dan yatsan ka wannan guda wannan dan yatsan ka wannan ka fara danna injin waya ƙasa inda za su waya ba ta motsi ba suka samu suka fara haɗe wannan hanyar guda biyu ka danna su kamar haka to sannan suka ɗauki bal naka suka saka shaka a jiki kun ga gashi hannu danne to amma za ku ga wannan fikar ta motsi ba idan ka kuskura wannan gurin aka ce motsi wannan gurin ka kuskura aka ce motsi wannan hanyar guda biyu sun daga ko wani dan yi motsi dan daga ko dan zame ko wani dan goshi haka wajen sawa kuna kallo ko ku kula da gurin eh, wannan fikar da yake nuna muku misali idan aka ci kana aikin ku kula da bakin wannan abar to idan hannunka idan hanya ɗaya ta daga kama haka ta daga ko ta hannunka dan goce haka kuma ka guje jikin wannan karfin wannan nan gefen kenan to shi wannan test point din ba zai hau ba ka tabbatar da cewa lokacin da aka wannan aikin ka danne wannan gurin ya gama zama sosai kafin kai aikin in ka danne shi aka ce ya gama zama sosai to sannan sai ka saka kibul din a jiki idan ka sake kai motsi to ba ta wata test point ba dole in ka daga sai ka sake daga wuyan ba ta sannan ka mai ka danne sannan za ta kan computer saboda haka yanzu mun gama sai test point din mu za mu je jikin wannan oloctol din mu domin ga abin da ya faru insha Allah yanzu alhamdulillah bi alimina kun ga da muka dora za ku ga Qualcomm ta fito a nan gurin wato ta hau kenan saboda haka ba sun ta hau za ga nan gurin akwai wanda aka ce da kai test point akwai fast boot akwai function akwai meter to wannan farko wanda aka ce da kai test point sai ka taba shi kamar haka Ba sun ka taba shi za ga akwai gidaje da yawa wannan wanda aka ce da kai wannan EDL RSF wannan wannan IP din ka taba shi kamar haka bayan ka taba nan gefe za ka ta ce da kai EDL RS wannan FIP din da sauransu to sai ka jira ta ta dan yi searching za ta ce da kai wata USB device za ta yi sauransu handshake da sauran abubuwa to za ka ta kama yanzu alhamdulillah rabbi alamina shi ta wayar ta gama za mu je mu kunna wayar mu ga abin da ya faru yanzu insha Allah yanzu alhamdulillah rabbi alamina ba su wayar ta kammala za ka ga ta ka caji da kanta sai ka cire daga zin cajin za mu ce ta a caji sai mu zama gwada yanzu insha Allah alhamdulillah rabbi alamina ba su ka gama aikin za ga kana gamawa za ka ga ita tana caji ta kama caji da kanta to abin da aka anan gun shine kawai suka suka samu sai ya kunna ta kama haka misali da ka gama ta waita za ta kawo yauwa da zarar ka gama aikin ita wai taka za ta kawo kama haka in ta kawo ka za ta buɗe maka fuskar ta kamar inda ta fara buɗe maka da farko kaga misali yanzu shi wayar tamu ta gama yin bypass ɗin kenan ta wuce to suka zaɓi English United States suka taɓa shi kamar haka misali yau sai mu taɓa English United States sai taɓa shi kamar haka ba sun ka taɓa shi sai ka taɓa kamar Nest sai ka taɓa kamar haka ba sun ka taɓa suka ka taɓa kamar Skip sai ka taɓa kamar haka ba sun ka taba kama skif misali za ta sasan suka tura zuwa sama ga wanda su da kai a uh, have carefully read and agree to the above terms suka taba kamar haka suka masa tick misali suka taba kama next ba su ka taba kama next suka zo ka taba kama skip kun ga dazu idan muka zo na gwamba ta wucewa to suka taba kama skip suka taba ta kamar haka ba sun ka taba suka sai ta no tanks din suka taba kamar haka ba sun ka taba ka sake cewa no tanks din suka taba kamar haka ba sun ka taba ta ce da kai guest stats to alhamdulillah rabbi alamina kun ga yanzu haka ga shi ta mu ta bude to dan uwa wannan shine hanyoyin da ake bi ake first na Huawei Y7 frame da ita da dangin wannan yawancin Qualcomm irin ta to haka ake masa aiki to wannan ina so ku sani Qualcomm ce to amma kuma wayansu mutane suna ta irin wannan silicon ce saboda haka wannan to ba silicon ce ba Qualcomm ce irin wannan wayar kuma ta wannan hanya ake bi ake mata aiki na wannan bypass duk da mun bada wannan ilmukanta na bangaren abin da ake sai network to amma kuma sai da wahala sosai to ta wannan hanyar zaka bi ka samu da kanka sauki muna godiya Allah saka da alkhairi da Allah wannan idan shine bakon zaka san ina mu taba ta ba sai da Allah ya saka da nama alama subscribe sannan ka da nama alama karawa ka zabi kama all tunda za su da abin da kwadawa za a dinga sayar da kai nagode Allah saka da alkhairi sai mun hada bidiyo na gaba insha Allah